fadin Allah mai girma ɗaukaka wannan bai zama jarabawa ta biyu kenan ga annabi Yusuf daga cikin manya-manyan jarabobi da ya zama. jarabawan farko tare da ‘yan uwanshi da suka jefa a cikin rijiya bal ma da farko kawai suka ce uqtulu yusufa aw yutrahuhu ardan yaklu lakum wajha abikum وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف من في سياء فرق كجيشي أتوكيشي أتيفا شكي ريجي أكو ريجي أمي زرقي مبي وكا غماني هكا عيشيكي نمبر ربا شرقا بانشكي إن قلنا جربا واتي بابا جربا أمفر قلن ياتي دومين matafiya da suka za su yawuwa kawai sai Allah ya fito da shi kuma aka sayar da shi a gurin sarki gidan hutu alhamdulillah ya tsallake nan kenan to sai trap na biyu shine warawadat kullati kuma mai gidan ya riga ya gaya mata masu maswahu ke hajiya akrimi a asa an fa'ada. ashe abin da ake gaya mata ta nan yake shiga ya fita ta can auna ta shiga walada to ɗanki kuma za ki ce lalata ne intrab na biyu shi ne wara wadat kullati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqat al abwaba in kowace kalma anan tana da ma'ana kowace kalma tana da ma'ana ma'ana rawadattu ita hajiya ta dinga neman annabi yusuf ya yi lalata da ita ba so ɗaya ba so biyu ba wa ake nufi ya ce allafi wa rawadattu allafi ita inda yake nan huwa fi baitiha shi da yake gidanta kenan ba gidan shi bane eh shi ba ne kaga ba ko kuma ya lalata a gidan da ba nasu ba ya fi sauƙi. an nafsi an nafsi tana gayyatar shi da dukkan usulubin magana ne jan hankali ne kwalliya ne jiktayi amma bai shi ba kuma har yanzu wata ran da ta samu dama wa ghallaqatil abwaba duk kofofin ɗakin gaba ɗaya ta kulle kaga ce abuwa ba sai ke nuna maka gidan gidan alfarma ne ba wa irin gidana ne babun wa'i sai na ce shiga ta nan shi ke nan a'a wa ghallaqatil abu kaji ghallaqat an kukkulle hmm? aglaqa ya kulle amma ghallaqat da tabibi an kulle ko ina da ina kuma ta riga ta shirya sha'awanta ya tashi وقالت هيت لك كي نكي جرى قال معاذ الله الله إريني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال أنك فأنا فدنا كي ننتهي بكوما إستئاذ إنه ربي أي مهل كينا كينا فسر فرقوتي إنه ربي يعني خالقي مهل كينا أحسن مسوايا shi ya kyautata makwanci na Allah ya kyautata mun da kuma zo yi lalata ni zama nisa innahu la yuflihu zalimun sai ai wanda suke azzalimai mazinata ba sa taɓa cin nasara wannan fasaran farko ke innahu rabbi ahsana maswaya wani suka ce a innahu rabbi ai innahu alladhi tarani mai gidana da ya siye ni ahsana matwaya shi ya kyautata mazaunina a nan gidan to saboda ni ba zan ce shi ba to fasaran duka guda biyu za su iya tafiya duka innahu rabbi yanzu da farko Allah mai bima da faka ya kyautata matsayina to bai kamata kuma a ce ba na jin tsoron Allah abu na biyu mai gidana ya kyautata min bai kamata in ce shi ba ba wani cin karuwa ba. innahu la yuflihu adh-dhalimun domin tabbas tabbas azzalimai ba sa cin nasara to daga cikin fa'idodin da za mu samu a wannan aya minnatullahi ala yusuf yanda Allah ya ma annabi yusuf kyauta ya sanya shi a gidan karamci da wannan tun da farko mai gidan ce akirni maswahu abu na ashirin da biyu daga cikin fa'idojin da ke ɗauka mun ce fa'ida ɗari ne dama kisa abu na ashirin da biyu saurayi in ya taso cikin bautar Allah to Allah zai ba shi ilimi da hikima shi na wa lamma balagha ashuddahu yaya atainahu hukman wa ilma wa kadhalika najzi al-muhsinin to sai nan kuma warawa da yana nuna maka abu na ashirin da uku haɗarin halwa bilmar fil bai domin shi mai gida zai fita shi kuma ya riga na gida annabi yusuf kenan to kaga har tana ta developing interest a kan shi a kan shi a kan shi kace wa rawadatu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat al abwaba fihi al khalwat al muharrama kenan khalwa mutum yake tsanta da wata mata wannan kalwa din yana kaiwa zuwa ga al-masa'ib al-azima mu ji wannan sosai kamar alhaji ne ya dinga barin matar shi da wani gardi a gida eh shi ne zai dinga mata wanke-wanke shi ne zai dinga mata share-share goge-goge to za ka ga ita da kanta tana gayyatar shi kan gadon alhaji sosai sosai abu na ashirin da hudu kaidul mar'ati bi yusuf yanzu wannan matan ta kulla makirci ga annabi yusuf ta nemi lalle lalle ya afka mata ta hanyoyi daban-daban yanzu ga hanyoyin kusan guda goma kuma duka a wannan aya guda ɗaya na ɗaya Allah ya ce rawadat wa rawadat falam yabda usharru min. ba shi ya fara neman وراودته التي هو في بيتها idan namiji ne ya nemi mace to me ba za ta yi ba da hakan ba ɗari bisa ɗari to amma idan ita ta nema an gama in sai wanda Allah ya tsare ka yanzu ba wani wayar da kake da shi ba wata dabarar da kake da shi sai dai kawai tsarin Allah mai girma da kuka hanya ta biyu da ya da biyu. ka ji na farko ce rawadattu na biyu huwa fi baitiha ay laysa ghariban shi ba wani bako shi yana ciki wa rawadattu ya ce huwa fi ha! abu na uku annaha ghallaqat kafin abuwa. ta kulle dukkan ƙofofin gidan gaba daya kaga ba wanda yake kallon su ba wani kyamara da take haska su kaga shi ya fi cancanta kawai ya fada yi zina kawai abu na hudu annaha shajja'atu ala zalika ta ba shi ƙarfin gwiwa ta ce haita lak wa ghallaqat al abwab wa qalat haita lak bismillah kai nake jira kuma abu na biyar gashi ki saurayi ne kaga zina a wurin saurayi ya fi sauki fiye da wanda ya ji a tsufa abu na shida kuma ita ce uwar ɗakin shi annaha kanat sayyidatu laha alayhi al-amr wan nahy wa ta'a ita ce uwar ɗakin shi ce na ce kai ko za ta yi zare mai ido zan sa a kore ka ko zan kala ma sharri ko kasan sharrin mata in sai ta yi fashewa da kuka ta yi ihu ce shi ya neme ta alali kuma ba shi ba ne abu na bakwai shi yanzu a matsayin shi na bawa ne sannan shi bawa ya yi zina al'amarin shi da sauƙi fiye da ɗa abu na takwas yanzu ba a garin ku yake ba annar rajula kana gariban anil balad shi ba a garin su yake ba to kaga mutum ya aika aika wani gari daban ya fi sauƙi ya yi a ne a garin su kunyan da zai sha a garin su ba irin kunyan yana wani guri ba abu na tara ita ma tana da kyau ba wai mummuna ba ce annal mar'a kana jamila ko mutum yayin zina da matan da suke da kyau shi ya fi sauri fiye da mummuna kazama abu na goma kuma tana da mulki jinin sarauta ce kaga kenan ko da yayi da ita za ta san yadda za ta kubutar da shi abu na goma sha ɗaya an da zaujaha ma inda hu gairahu shi kadai ba shi da kowa a gidan ba kowa daga shi sai ita kawai abu na goma sha biyu da ya ƙi ya ƙi ya ƙi ha sai ta gayyato matan waje kuma ita yanzu nata ya ƙare mata sai ta gayyato matan waje kuma su zo su taimaka mata akan lalle wannan abin da take nema fa sai an yi shi a'a a'a abu na goma sha uku ta ce in bai yi ba fa sai an kulle shi ba da a kulle ni mara kullewa ba a wannan abu ne mai sauke gaji wai sai an kulle ka wannan abu na sha uku ke to kaga kenan akwai abubuwa da suka baibaye annabi yusuf alaihi salam da ya kamata ce ya riga amma kuma a'a ma'azallah innahu rabbi yani khaliqi kenan ahsana maswaya ya kyautata matsayina da zamana tare da ku innahu la yuflihu adh-dhalimun kuma lalle Allah baya shiryar da mutane da suke azzalimai Allah baya sa wanda suke azzalimai suke nasara kaga sai ke nuna maka zina kenan menene zina menene eh zina ne ne zalunci ne to haka nan duka ƙetare dokokin Allah shi ma zalunci ne kaga innahu la yuflihu zalunci anan kashi biyu ne akwai babban shine kafirci to su suka fi cancanta ma sai kuma me shirka duka Allah ya gaya mana su guda biyun duka matsayin su na zalunci na farko الشرك لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم لأن الشرك بطل ذلك وما أن ذلك من الذين آمنوا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم ونسكي إيماني اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فكتشوتنيا إيمانا كذلك شيبا كذلك أنا شيني shirka kamar da su sabai a ah, ya rasulullah waye bai zalunci kan mu ba waye bai zalunci kan shi a cikin mu ba ya ba irin wannan zalunci ba ba ku ji da Usman ya biya ma dan shi ba inna shirka la zulmun azim to wannan kaga manya manyan ke to sai kuma yan kanana kanana mutum ya zalunci kanshi ya ƙetare dokar Allah in muka fara daga kan babanmu annabi Adam Allah ce mai wala taqraba wala taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin eh fatakuna wala taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin kada ku kada ku kusanci wannan ɗin fatakuna ku biyun nan sai ku kasance cikin azzalimai yanzu da suka kiyaya قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا يا فهمت يا فهمت قال ربنا zalamna zalamna mu duba hadarin wannan magana ba innahu la yuflihu zalimun la yuflihu zalimun tana da hadari sosai za ta iya hawa kaina za ta iya hawa kanka annabi adam da matar ce ce kala rabbana zalamna anfusana ya Allah mun zalunci kawo kanmu to in lam taghfir lana yanzu mutum ya zalunci kai sai koma ga kuma neman gafara ki to in baka gafarta mana ba baka mana rahama ba da na kulanna min al-khasirin za mu kasance cikin tafafu ya Allah mu sake duba annabi Musa alaihi salam qala rabbi inni qala rabbi inni ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له الغفور الرحيم النبي موسى عليه السلام قال رب إني ظلمت نفسي يا الله لا To ma فما ظالم me ميري kawai ya zai rawa fada ne mutum ya mutu shi ke to fafsirni kaga kenan muka zalunci kan musulmi ne nemi gafara Allah shi yanzu annabi Yusuf alaihi salam a nan farko sai dai fara ce ma'adallahi ma'adallahi إنه ربي أحسن مكواي إنه لا يفلح الظالمون النبي موسى قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر لي فغفر لا إنه هو الغفور الرحيم أتكلم عن النبي سليمان تروني أن أنت قمت قال ربي إني ظلمت نفسي قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وكاب عندنا أنا تكئي ترابي تكئي كذا لانتكامك الحمد لله قالت ربي إني ظلمت نفسي يا الله ماذا لانتكينا وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين أنجمع الزلزال من اللي تما كانت أن يهدي to kuma ka'ida Allah ya ba mu duk wanda zai ƙetare dokan Allah ya zalunci wa ya zalunci kanshi musamman ayoyin saki Allah ta ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtum النساء فطلقوهن فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا من جفد الله ما يجمع لك لا تخرجوهن كما إن أن يسكي كرك كفرك كوريتا الله مجوانا لا تخرجوهن min buyutihinna muji domin a ƙarƙashin me innahu la yuflihu zalimun sai a ce a ah, liman ya saki matar shi kuma ya kore ta a ah, innahu la yuflihu zalimun ladan ya saki matar shi ya kore ta a ah, innahu la yuflihu zalimun a dan kwamiti ya saki matar shi ya kore ta a a a ce mana ya saki matar shi ya kore ta innahu la yuflihu zalimun Allah ce la tukhrijuhunna min buyutihinna Wala ya yakhrujna su ma mata iyayen yaji wa la yakhrujna kasu kuskura su fita in su matan Allah ƙara daraja daga can baki kawai ta ɗauki akwatin ta wai za ta je gidan babanta gifa shashen baki kawai yanzu ko saki ne fa Allah bai ce ma ta fita ba fa ka ji fa saki an sake ta tana nan to ballanta kuma wai sun ya dan bata mata ne sai ta tafi gidan babanta kuskure ne wannan Allah mata a gyara Allah maza a gyara duka gyaran yana kanmu ne gaba ɗaya ko a kansu ne a dukanmu ne dukanmu ne wala ya kurujina illa an yati na bi mu bayyana, sai dan sun zo da alfasha bayyaniya an sake ta kuma sai ta kana ganin wani a ɗakin ka ce a ah, to ki tafi gidanku wa tilka hududullah ce wa man ta'adda hududallahi sai yaya faqad zalama nafsahu duk wanda ya ƙetare dokokin Allah kama daga ka sake ta ka kore ta ka ƙetare dokar Allah ka zalunci kanka an sake ta ta tattara kayanta ta fita ita ma bisan ta zalunci kanta kuma nan ayan Allah ce innahu la yuflihu adh-dhalimun azzalimai ba ba sa cin nasara to man yata'adda hudud Allah sai ce faqad zalama nafsa ya zalunci kanshi a suratul baqara shi ma Allah mai girma da kaka ce wa idza tallaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه duk wanda ya kai ya zalunci kanshi to don nan kenan mu bi tsoron Allah wajen zaluntan kawo kanmu daga cikin addu'o'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga addu'o'i guda biyu ɗaya abubakar ya ce ya rasulullah allimni du'a la bihi fi salati yace kace allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba kaga kenan kana zalincin kanka sai ka koma zuwa neman gafara ki wala yaghfiru dhunuba illa anta fafili mafira ta mini indik war hamni inda ka an ta lufa furo gama sai addu'a na biyu lokacin hawa keke ne babur ne mota ne jirgi ne jirgin ruwa ne na sama ne na ƙasa ne na ruwa ne mai addu'ar kenan mu wuce wannan addu'ar da dadewa a addu'a 206 a history muslim 206 tun a lokacin da na targetin ɗinta oke ba kwai fijo 206 ba wata 'yar ƙarama na ganta ma kwana wata 'yar ƙarama daga kotano ke oke 206 'yar mitsisi a kamar bara ta zo najeriya ba to ya addu'an take bismillah alhamdulillah a ah, bismillah alhamdulillah dalla yan kabu kabu kuna jin mu ko yan gabu-gabu kuna jin mu addu'an hawa mashin maybe muka tashi za mu zo mu interview mu ji waye haddace bismillah alhamdulillah subhanallazi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrini wa inna ila rabbina lamunqalibun alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي أدوانك سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي don na zalunci kai na me ya kamata fafili kawai fafili shine babban fa'idan mu gane ana innahu mu ma muna kawo mu ba za mu zo mu karanta mu ce ba a. sai mu nemi gafarar Allah kuma mu daina saban سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت بإذن الله كاتي نسرك إنه لا يفلح الظالمون yanzu dai muna ƙarƙashin warawadar kullati huwa fi baitiha hanyar da ta bi e wajen hanya dozin ɗaya dole musulunci da ya zo ce wala taqrabu zina ko kada ku kusanci zina bai ce kada ku yi zina ba mu duba hanyoyin da za su kai zuwa ga zina duka musulunci ya tattoshe ga hanyoyi kamar shida bakwai takwas tara goma hanya ta ɗaya ya hana mata ta bar wuji sai Allah ya ce mai ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ما تاكو دينا تبرجي ما ناكو دينا فتد أدوكو kaga musulunci ya toshe wannan kafan to sai ya lizinta muku kuma sanya jilbabi ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il يدنين عليهن من جلابيبهن يسو ما تاسو دنگا سنية جلبابن سو kaga fanka neman hijabi ke Fanka ce ce, wacce ce labce ce katoto zungurere irin babban nan ke wanda ba za a ga jikinta ba sannan har yanzu abu na uku musulunci ya hana halwa karka keɓanta daga kai zai ita na hudu ya hana maza shiga gurin mata ce iyakun wadda kola ala nisa na hore ku da shiga gurin mata ta ce ya rasu rasulallah ƙanin miji ko dan uwan miji ba ce a ah, kai alhawul mau mutuwa ne wannan to so da yawa wai irin wasan ƙanin mijin nan sai ka ga an ji ana ta lalata shi ya yi tafiya kafin ya dawo ta yi ciki wallahu musa'an wasan kanin miji ko sun ce akwai daɗi ko wallahu musa kaga wannan barna ne aka hana ta tafiya ita kadai sai kada mace ta yi tafiya ita kadai sai tare da wa maharraminta ka duba na musulunci ya bi tattoshe hanyoyi aka hana mutum ya taɓa jikin wata ya taɓa jikinta haram haram wata daban ba matar shi ba fa amma matar shi ne su yi musafa su yi abin da ta fi wannan halal to amma wata daban wai ce masoyiyar shi ya zo ya zauna kusa da ita haram jikin shi ya tafa jikinta haram li an yi tsana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadidin a soka ma ɗayanku alluran ƙarfe a kan shi kaga ya mutu kenan ko خير له من أن يمس امرأة لا تهل له shi ya fi mai alkhairi da ya taɓa jikin macen da ba ta halatta gare shi ba to ita ma ɗin haka a ɗauki allura a soka mata a kata mutu shi ya fi mata alkhairi da ta taɓa namijin da bai halatta gare ta ba to kaga duka hanyoyin hmm? sai aka yi blocking ɗinsu wallahu musta'an to mu je aya ta gaba ولقد همت به ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين وأن قصة المراودة كنا قصة المراودة إن تنمي النبي يوسف يلا لا تريتا yana daga cikin manya-manyan fitunun da annabi yusuf ya wuce akwai fitnatul mar'a wannan fitinan ba wanda zai samu ya ci galaba a kai sai wanda ya kasance mai imani matuƙa kuma sai wanda ya samu kariyar Allah Abdurrahman bin Nasir Sa'idi a cikin Taisiru Karim Rahman yace hadhihi al-mihnatu al-azima a'zamu ala Yusuf min mihnati ikhwatihi wannan ta biyun ta fi girma fiye da jefa shi da aka yi a rijiya an so a kashe shi haƙurin da annabi yusuf ya yi a kan wannan ya kame bai yi lalata da ita ba ya fi haƙurin da ya yi na farko ji wannan wannan kenan Allah ya fara gaya mana wa wata allati huwa fi baitiha an nafihi wa ghallaqat abwaba yani hawalatu ala nafihi duk wata hanya da ta bi ina kuma qalat hayta laka قال معاذ الله أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وذاك قد ولقد همت به حقيقة تاهم وتسوسي أي عزمت عليه في أن يواقعها يوسف تابق تابق النبي يوسف في سبيل الله وهم بها أما لولا أن رأى برهان ربه تقول ما لم تسيري أكوي كيكك أنا يعني لولا أن رأى برهان ربه لهم بها أوكي إن سيمن أن يبقى بني سيمن دعوا بايكي kaji wa hamma biha wa laqad hammat bihi wannan babu shani amma wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih jawabu laula shi yana gabata ko baya gabata kace eh laula an ra'a burhana rabbih da ba dan ya ga hujjoji daga gurin Allah ba aina hamma biha shi ma da ya himmatu yanzu ya himmatu din kenan wannan fasarar a'a li'annahu ra'a burhana rabbih فلم يقع منه هم أصلا مجي ولا مفسرا ba ko kuma ce a abinda ake nufi shine al-murad bi hammi yusuf biha kalbi sai ko ya faɗo mai a zuciya amma sarafahu wa anhu wa taqwa taqwa da yake da shi Allah ya tsare ni daga irin wannan mummuna aiki kaga kenan Allah mai girma daukaka ya bashi kariya wala qad hammat bi wa hamma biha amma laula arra laula arra burhana rabbih la hamma biha an gama wanda suka ce wannan fasarar da ta zama standard laula arra burhana rabbih nan ra'a rubiya ilmiya ke لولا لولا آمي آه، لولا أرأى برهان ربي دا بعدن يا دا هجوجي دا قولهم الله با هنا علمية لأن البرهان من المعاني برهان هجوجي التي لا ترى بالبصر إذا بقى يجنين انت لمي إيده فألا ينونا ما nuna mai abubuwa daban-daban kawai sai ce to kaga kenan taimakon Allah mai girma da ɗaukaka laula an ra'a burhana rabbi ka kadhalika linasrifa anhu su'a wal fahsha haka Allah yake so ya gusar mai da me as-su'a zina kenan wal fahsha da sabon Allah umuman sai Allah yake cewa innahu min ibadina al-mukhlasin annabi yusuf alaihi salam ya kasance kin bayin Allah mukhlasina oke wannan mukhlasina shine kiran ibnu amir a ibnu amir da ibnu kathir abu amr suna karanta shi bi إنه من عبادنا المخلصين مخلصين إذا مخلصين شنو مثلا أي إنه من عبادنا الذين أخلصوا دينهم الله يما يقول إخلاصي أما عاصم ابن أبي النجود الكوفي ده حمزة ده كسائي سنة كرن تاشي ده فتح الله shine kamar yadda muka aka karanta mana innahu min ibadina al-mukhlasin ma'ana wannan na ma'ana wanda Allah ya ta tatattu a wurin Allah tatattu mukhlasin wanda Allah ya tsayar da su daga bala'i Allah ya tseratar da su daga damuwa, Allah ya tseratar da su daga saban Allah, shine ne mufla fi zaɓaɓɓu. to koma wanne ne dai abin yana koma zuwa ga ne ikhlasi ikhlasi ayin tana nuna mana ikhlasi yana daga cikin manya-manyan hanyoyin da za ka kukuta daga dukkan bala'i kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin aji alhamdulillah muna magana akan me wa ga-zanika. jizil muhsini to yau kuma karatun ya sake da mana kan me akan me innahu min ibadina muhlafi to lallai ikhlasi hanya ce ta kubuta daga dukkan damuwa mutanen da lallai ga wannan aya tana mana magana hmm? Allah ya ce me kadhalika linasrifa anhu su'a su'a mummuna abu ko Allah ya tunkule muku mummuna kuna bukatar mai ikhlasi wal fahsha to ta dalilin me innahu min ibadina al mukhlasin ikhlasi yana daga cikin manya-manyan ayyukan zuciya manya-manya kuma za mu ji Allah yana ta umarta kamar suratul bayyina Allah ya ce me وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فكذا انت في إخلاصي ألا بيجمع ربك تذهب كما جالات الإنسان سنة جيوة أو تنشير واتشير سنة الإنسان التي إنما إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا حلا ما جمال فكت إنما نطعمكم لوجه الله ومن أتيت كودا من ذات الله هذا إخلاصي لا نريد منكم جزاء ولا شكورا كذا الله إيه يبوغ ما في إخلاصي هل هو سورة النساء التي لا خير لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما آية تقليل لشاهو كينا ديري لسورة القرآن كينا wannan ayan tana da muhimmanci la khaira fi kathirin yawancin da ganawar mu babu alheri a ciki a dan zai dan yi surutu ba alheri sai wa illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas abubuwa ukun nan to man yaf'al dhalika bi tibaa mardati llah duk wanda zai haka dan neman yardar Allah shi kadai fa sawfa nutihi أ ج ر ا عظيما بي باش لا جامي يوا كاكا اخلاصي اخلاصي يا يسوسي لان الله تمنع الذي خلق الموتى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الفضيل بن ع أحسن عملا أ وأصوبه aikin da ya fi zama ikhlasi aikin da ya fi zama akan sunna sai ka ce ma akhlaquhu wa aswabuhu sai ce a innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal aiki in kai dan Allah amma baka yi shi akan sunna ba Allah ba zai karba ba kuma aikin kai akan sunna babu ikhlasi muji muji muji ba Allah ba zai karba ba mun saba filin wasa ce sunna sak sai ku ce me bidiya sak shi kenan ko maganin da aka sai kai ikhlasi to in kai ne dan wani ya ji haushi ka buga fawo kalla mana ji me nake faɗa wani lokaci mana tafiya akan kuskure kuskure kuskure ba za mu gane ba har sai lokaci ya kure mana kakaf ba wai sunnar ba kawai sai kai ikhlasi sai kai dan Allah ba don Allah ba sai ka bi sunna ce a ah, to innal amala idza kana khalisan wa lam yakun thawaban lam yuqbal to idza kana thawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna min khalisan thawaba sai ka hada su guda biyu to don za ka samu Allah mai girma da kuka ya zargi riya domin riya ana yi ne ba dan shi ba wallahu musta'an don ya zo a cikin sunna du'a'ul khawfi min ash-shirki Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam kana za mu gode ku falaloli kaman 20 na ikhlasi amma kafin nan ga wayansu alamu na ikhlasi in kaga kana da irin wannan dabi'u to Allah ya baka ikhlasi na ɗaya ya zama kana da hamasa don aikin addini ɗaya ke na biyu an ya kuna amalu sirri aikin da kake a koye ya fi yawa fiye da aikin da kake a bayyane wani alama ce babba na ikilasu aikin koye ya fi yawa fiye da aikin bayyane kamar sallolin da muke tarawihi ba shi aikin bayyana ne ko na koye ne na bayyana ne ta jiya bangawa na ba me ya faru ne a ci sallan daren da aka yi ba kai ina tsohon farko ne ba ta ɗan gefen dama kaɗan eh aikin koyon mu ya fi yawa fiye da aikin bayyana mu yanzu sallan dare ma sai an sa kemara ba inda kuka aka sa wannan kemarorin aka sa wuta ya yi haske sosai to sallar dare ba haka ake mata ba sallar dare tsakani da Allah ba za mu ji tsoron Allah sallar dare ana bukata a kore ta ne ba hmm? wa sallu bil laili wan nasu niya niya amma yanzu daga kan gado na yana ganin kuna sallah kira kai kira an yi fa ta yi fa kai ayyanka da karatu da kira gibu amir ne kai ai kalu bai karanta ba masha Allah manya ne ai ba suka fasiki ne to kaga alamar ikhlasi كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين وكما إنه من عبادنا المخلصين إذا ما أيكم قويا فأيكم بين يوا Allah sai mun dage ba ya zama mubadaratu lil amal wa ihtisabil ajr neman lada kai wace to no za a biya ni Yauke. ke no za a biya ka da farko ba ikhlasi ke hmm? no za a biya ka ba ikhlasi ke kuma dole sai kai hakuri wa tahammul wa adamu tashakki yana da cikin alamar ikhlasi rashin korafi hmm? za ka yi mamaki lokacin da muka fara zuwa garin mawa nawa ne ake tura kuɗin mota mu taho izin irin dubu sha biyar nan ne ba dubu sha biyar dubu ashirin shi ke nan ban san ko za su iya tuna naira dubu nan a cewa a tura mu taho tun lokacin ma ba ni da mota lokacin kudin motar nawa nawa ne eh yi wuce naira dubu biyu da ɗari biyar biyar dubu uku dubu uku da ɗari biyar tun daga can zai kawo ka hannun to duka duka kudin ka tattara nawa dubu goma biyar duka duka kama daman ciniki muka yi ne nawa za ku dinga biya a sai a zo a yi karatu shi dai Allah mai rama ya ce Allah ya rubuta wasiƙa a zo a yi karatu kuni sai nan tsaye na ciniki nawa ne za a bani to in za a tura kudin mota eh ko malam habibu lokacin na dan samu wata karamar mota ko eh zai shi zai zo ya taho da mu to shi ma nawa yake ciniki da shi ne ni zai je kwana biyu fa a ka sannan a tuko mota taho to yana daga cikin alaman ishlafi neman lada da farko neman lada kada ka sanya kuɗi shi ne a gabanka a nan fa ake yin tafafi mu ɗaliban ilimi za ka ga wani lokaci to wani gari za a tura ne wani gari za a tura ka to a wannan majalisin babban masallaci ne akwai tafsirin da ya fi nawa gwagwano nan zai je in an gaito shi ka faɗi nan ba ka faɗi ba ruwan kai gobano zai zo ko gobano ba zai sanata zai zo ko ba zai zo ba Yalla ba ruwan mu da wannan ba ruwan mu neman lada da isar da sako shike abu na biyar alhirsu ala isfa'il amal yau ka dinga kokari kana koya ayyukanka da wannan ka zuwa za mu zo mu karanta a kisan annabi yusuf kaga ya ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sab'atun yuzilluhum Allah fi yuzillihi yawma la zilla illa zilluhu to wai zai fara shiga karkashin wannan hadisi ne ce wa rajulun da'athu imra'atun zatu mansabin kaman imra'atul aziz kenan wa jamalin kaman da ita din fa qala inni akhafu Allah to wallahi ina tsoron Allah to ka sai fa'afaha mutumin da zai sadaka ya ɓoye hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu kaga ɓoye ke har yanzu a cikin hadisin wa rajulun zakara Allah shi kaɗai ba wai masallaci ba a irin ya je maka na ya ga shek zai ya fara kuka sai ya taya shi kuka kaga wannan yan taya liman kuka ke ko ya ga shuraim lokacin yana sallah wani lokaci za ka ji a fatiha kawai mutanen akwai tsoron Allah wallahi a fatiha kawai za ka ji muryar shi kawai ya fara kuka ya zo iyaka na abudu ya ka ji kuka kawai yau me yasa shi kuka ne iyaka na abudu ne kawai yasa shi kuka eh a gurin ka ne kawai amma a gurin shi ya san me yake duk addinin gaba ɗaya na tsakani. iyaka na abu wa iyaka na sa'i to sai ga mutane kuma sun fara ballanta an zo alqunut alhamdulillah liman ya dan fara kuka sai ka ga kowa ya fara kuka wannan kukan tayi kenan ba kuka tsakani da Allah na tsakani da Allah je ka gida kai kadai wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat ayna abu na shida itqalul amali fi sirri ka yi iskani ka kyautata ko a ɓoye ne ka duba daga cin abin da yake damu a sallan farilla da ake bayyanawa sai ka ji tartibi mai kyau alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim kamar a sallan boye ne ba Allahumma har an gama ba kai sai ka rantse da Allah bai karanta fatiha shi din ne dai kuma in an zo sallan farilla zai kyauta da murya wannan babu ikhlasi ke oke na za ka yi da kyau a bayyane haka za ka yi da kyau a boye kai ma na boye ya fi kyau ba, kana rerawa kana jin me kake karantawa kaga الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين انعمت yanzu ina iska na nan babu wannan cutar da wannan abubuwan suna tattara a cikin mu da yawa sannan abu na bakwai al-iksaru min al-amali fi sirri ka yawaita aiki a koye ba a bayyane ba irin na fulfulin nan to ka dinga sanya su a gida a koye don haka duba yawancin na fulfilin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ina a gida ne ba ba a bayyane ba wannan su ne alamu na ikhlasi in sake karanto su da larabci alhamasu lil amali bid-dini idan makana da hamasa ko ke zumu bada misali kamar yan agaji ko nawa ake ba su ne ko titi amma suna da hamasa yi don addini sannan abu na biyu an ya kuna amalu sirri akbar min amalil alamiya. aikin ɓoye fi yawa fiye da aikin bayyane neman lada haƙuri wa adamu tashakki ko da za a bakanta maka ci gaba na biyar alhirku ala isfa'il amal in dinga kokari na koya ayyuka na ba ko ina na sai an samun kyamara ji ba <laughs> yanzu kyamara nan ta zama bala'i ta zama bala'i ana tafiya da yan social media duk gurin da aka je sai a ce a ɗauki hoto a watsa an tallafa wa maraya sai a ce a ɗauka a yi mai a watsa ya zama damuwa Allahu Musa ka dinga kokari kana koya aikinka sannan aikin koyon kuma ka dinga kyautata shi kana inganta shi sannan kuma ka yawaita aikin koye wannan alamomi ne na me na ikhlasi to Allah ya azurta mu da ikhlasi mimma qila fil ikhlas daga cikin abin da suke cewa ikhlasi nisyan ru'yatil khalqi bidawam an-nazari ila al khaliqi in manti ana kallona in san Allah yana kallona ko kuma istiwa'i amalin zahiri wal batin aikin koye yana daidai da aikin bayyane kare kenan wanda zai kawata wa mutane aikin shi to shi kenan ya fada wurin Allah mai girma da kuka da wannan kenan mu dinga neman zatin Allah shi kadai shi kadai da wannan magabata za ka samu suna ɓoye ayyukansu har matansu ma ba san suna yi ba matan ma ba san suna yi ba da wannan za ka samu dawo ibnu abihin suke cewa ya yi azumi shekara arba'in la ya alamu bihi ahluhu iyalai shi ma ba san mu yana azumin ta tsauri ba Da ma kaga mu yan miya wallahu musa sai zuwa kafa kyamara sai a zuwa yi da baki eh za a yi buɗe baki saboda haka da Allah ka ɗauke mu hoto kashi za a kira sallah muna buɗe baki jima mutum shekara arba'in wai matar ki ma ba ta san yana azumi ba to ya za a ce bai ba ta san yana azumi ba fa kana yahmilu gada'ahu sai ce a zuba mai abinci zai tafi gurin aiki a ina sauri na barin ya karyawa gida ba in ya ɗauka sai ya tafi ya sadaka da shi akan biki ne to kaga yanzu ta ɗauka ya karya ko zai tafi da ɗa'aminki zuwa ofis ko gurin aiki ashe zai yi sadaka da shi ne kuma sai ya dawo da marece ya ci abinci wannan an aka abu mu'ayin a cikin himiyatul auliya ya rawaito shi kaga mafi idan Allah ne amma ka ji muna faɗa a gobe insha Allah gobe a ah, ni ina azumi fa eh kai baka azumi fa kai baka ba kai sauru fa me wannan wai har goli kake ba shi yau yau yana azumi kai kuma ba ka yi to dama azumin wa ake wa akwai labarukan masu ikhlasi da yawa wani daga cikin magabata ba a gane shi ba ne yake ciyarwa har sai da ya rasu sai aka ga ga alama na kanta a kan kafaɗar shi sannan kuma su da ake kaiwa abincin alama sai suka ga abinci ya yanke shi wani ne shi ta kai zai ɗauka ya to ka duba 'yan siyasar mu yanzu hmm? a manyan barane za ka ga ana fajidin shinkafa sai a sa hoton ɗan siyasa ko sai eh, sai a rubuta wannan donation ne daga honorable wani in tsakani da Allah ina muke tare rancen magabata والله المستعان إنه من عبادنا المخلصين كبر على لأكثر في الارض فد لا إله إلا الله عن نوصل الله سمعك يتوى باب باور نبي فد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء كما لا إله إلا الله مدنك فد تدري بإخلاصي في سجدا بإخلاص وجن سجدا ما من عبد يسجد لله سجدة باب مكم المذيء سجدا دن الله إلا رفعه الله بها درجة سي الله يدور كما درجة سننكم يا كنتر مخليك إخلاص وجن أجني من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إخلاص وجن قيام الليل من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إخلاص وجن أولادا الله ورجلان تهابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه وجن صدقة كي صدقة دم الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وجن بل هرم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله إخلاصي وجب فتوى زوا مسلاتي ba daidai ba ne ana ɗauka na a hoto ana yaɗawa ga malib na ya fito zai je masallaci wani social media sai ka ji ashe duk kwafi ne ma wallahi ga malam na ya fito shi ɗan social media bai makale ko an sa shi ne ko shi sa kanshi to duk ma kowanne ne shirme ne ga malam ya fito ya fita babbar ba ya baza capacity eh capacitatin malami ce kaga kuke faɗa sun social media ko wani capacity ne a gurin mu ba malam ya fito malam mai baza capacity hmm? ga shirin ya kawo zai tafi masallaci to wa ke ka ɗauke shi haka manzon Allah ke ɗauke shi in zai tafi masallaci wallahu Ikilasi wajen neman shahada kana neman shahada to kai ikhlasi man sa'ala Allah ash بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه إخلاصي وذنب جنازة من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بكيراطين in kai ikilasi za ka daga kirafi biyu ko da kirafi kamar dutsen ƙudu ikilasi wajen tuba ikilasi wajen neman ilimi to da izinin Allah sai ka samu ka tsira amma zan yi ilimi ne don a ce na iya zan yi kuɗi ina taimaka don a ce ina taimakawa zan je ni yaƙi don a ce ni jarumi ne wannan bala'i ne abu hurairu ya rawaito mana hadisi ce wannan farkon mutum uku da za a fara babbaka su da wuta ke Allah ya kare mu wannan ikhlasi yana tsayar da mutum a gobe kiyama ikhlasi yana tsayar da mutum daga azabar Allah gobe kiyama kenan mafitan shine kama ikilafi bi idnillah ikhlasi shine tushen ayyukan zuciya zuciya tana da ayyuka to ikhlasi shine tushe in an rasa shi duka an rasa ayyukan gaba daya kuma kankanin aiki da kake rera shi ka sai mai maka da shi ne babba rubba amalin tsagirin tu'azzimuhu niyya niyyar ka sai ta zama maka da shi babba فمن رب عمل كبير تصغيره النية إن باب النية من جو باب أيوب أي كمية يوا تلك النية تامد شيء أنك أنك أني أي كأنك أني تلك النية تامد شيء مي بابا من فوائد الإخلاص تعظيم العمل الصغير وأنا ما رمزت يسوع دون قبول littafi da innamal a'malu binniyat saboda me muhimmancin niyya Abdurrahman ibn Mahdi yace man arada an yusannifa kitaban falyabda bi hadha alhadith hadith innamal a'malu binniyat ikhlasi yana daga cikin sharuɗan karban aiki Allah ya karba mana ikhlasi yana mai da al'amarin al'ada al'ada kawai ya zama ibada kai niyya za ka ci abinci amma don ka bautata wa Allah sai a baka lada za ka yi bacci don ka samu kai kiyamun laili sai a baka ne sai a baka lada sannan kuma har ikilasi shi ne zai tsabtace mana zukatanmu Ikilasi min asbabi tafrijil kurub damoyin wallahi ikilasi in muka yi ikilasi? Allah sai ya Karɓa mana ga kisan mutane nawa uku da suka shiga cikin kogo mun gane kisan ai kowa ya taba aikin da san yayi danwa don Allah kuma a ƙarshen ƙarshe Allah ya ba su mafita to ya mu mutanen Najeriya ya mu yan arewa ya ku mutanen Niger ya ku mutanen Borno har da makota ma fara ko ni ikhlasu Kuma mu Allah wallahi Allah zai yare mana da mai ga mutane da yana shigowa kuma kawan ba san ma Allah ba kawan ba san Allah ba yanzu ka gobe gobe kasuwa ka ga sharholin da ake daga masu kiɗa ne sai masu goge ne ga shi nan dai tarin shi me maimakon mu nutsu mu koma ga Allah babu mun sa. to Allah mun ji wannan nutsan ikhlasi babban mafita ce daga damuwoyi yanzu ga annabi Yusuf alaihi salam ake karanta mana daidai يقول كذلك كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين هذا إخلاصي مبوئيني هذا دكا دامول سننكم إخلاصي من أسباب النجاة من الفتن ikhlasi babbar hanya ce ira daga me fitintunu su shi ke nan ga fili ga mai ikhlasi ke yanzu ya fi ƙarfin mai doki ga fili ga mai ikhlasi shi ke nan Allah ya dace da mu a kan ikhlasi fil qawli wal amal gobe muka da za mu dan ƙara kaɗan a kan ikhlasi insha Allah wannan duka na kafo shi kawai daga cikin silsilatu amali qulub shine farko jerin ayyukan zuciya to ikhlasi shine tushe Allah mu damu da ikhlasi ikhlasi Allah ya azurta mu da ikhlasi wallahu a'lam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh